وحده فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba 24 ga watan zulqa'ada ashirin da hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda yi daidai da sha biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue tora daga ladima road angwani nijiyar kaduna wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am al-sheikh al-doktor salihu al-fawzan al-fawzan ta'ala da muka kwana a cikin kitabus sala babun fi ahkamis ahkamil janaiz a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na 199 muna cikin matsala ta shida wanda malam ya koro a cikin ahkamul jana'iz shi ne hamlul mayyit wa dafnihi muna kusan ƙarshensa sa mu tashi a daidai gabar da malam ya ce wa tahrumu ziyaratun nisa'i nisa'ilin quburi yana haramta bi ma'ana haramun ne ziyartar mata ga kabari liƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce la'anallahu za'iratil kuburi wal muttakhidina alaihi almasajida was suruj Allah ya tsinewa mata masu ziyartar makabarta walmuttakhidina alaiha almasajid wa'anda da kuma wa'anda suke gina masallaci a cikin kabari ko makabarta wasuruj da kuma fitulu masu sanya wa makabartu fitulu su ma Allah ya tsine musu wannan hadisi ashabu sunan suka rawaito sa imamu tirmizi da abu dawud da imamu nasa'i da ibnu maja daga abdullahi dan abbasin sai dai malamai sun tabbatar da hadisin bai inganta ba imamu nasiruddin albani a cikin da'ifu sunanin tirmizi hadisi namba ta hamsin da ɗaya ya tabbatar da rashin ingancin hadisin haka a cikin ba'ifu sunanin nasa'i ya tabbatar a hadisi na 118 ya zo akan cewa hadisin nan ba'ifi ne haka a cikin almishkat hadisi hadisi ba ta 740 hadisin cewa hadisi ne ne rauni haka a cikin al-jami'us hadisi namba ta 700 da 7276 cewa hadisin nan hadisi ne zahifi ko hadisi bai inganta ba to baya halatta a yi hukunci da hadisin ana ganewa saboda haka ne wasu malamai wannan ita ce mazhaba ta imamu ahmad bin hanbal haramcin ziyartar mata kabari ana fahimta amma akwai kuma hadisai ingantattu da suka tabbatar da halaccin hakan kuma ba a sami nassi wanda ya haramta yin haka ba daga ciki shine hadisin da asabu kutubus sitta sun rawaito sa na na aishatu wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ɗakinta ta kwaɗe kayanta sai mala'ika jibrilu yake shigowa kuma a lokacin mala'ika jibrilu ya zo don ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ta kwaɗe kayanta manzan Allah ma ya kwaɗe kayansa sai mala'ika jibrilu ya tsaci jiki ya ce mai ya zo sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ga haka shi ma sai ya yi sudub sai ya fita daga ɗakin da ya fita daga ɗakin a lokacin mala'ika jibril ya gaya mai Allah ya ce ya je baki'a ya roƙa wa sahabbai gafara cikin dare ne da maza Allah ya sati jiki ita zaton na na aishatu zai leƙa wani ɗaki ne ta zo wannan mai mata ɗaya ba gane karatun an gane saboda sai mai biyu sai mai uku sai mai hudu shi zai gane karatun daddin ranar da kake wannan ɗakin kana ɗan fita ka ga ka an kaɗan ɗauki mintuna ba ka zo ba za a yi tunanin ka wani ɗakin ne ko ka wani gidan ne to tsina na shi sai ta bi shi a baya da ta bi shi a baya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya shiga baki'a da ya shiga baki'a sai ta bi shi kaga ɗabi'a na mace Tun da tunaninta zai je ɗakin wata ne to tunda ya shiga ta ne ya kamata ta yi sai ta koma ta tabbata cewa ne ba ɗakin wata zai shiga ba sai ta bi shi ta bi shi ya shiga sai ta ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu haka sai ta fahimci yana addu'a ne ita ma sai ta daga hannu sai addu'a sai ta ga ya sauke shi ma ita ma sai ta sauke can sai ta ga ya ƙara daga hannu ya yi addu'a kaga karo na na biyu ita ma ta daga hannu sai ta yi addu'a kamar yadda manzan Allah ya yi sai ya sauke hannun sai ta ga ya ƙara daga hannu ya yi addu'a a karo na na uku ita ma ta daga hannu sai ta yi addu'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana gama yin addu'an sai ya juyo yana juyowa da ta ga ya juyo sai ta juya sai ta fara sassarfa saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tafiyarsa na maza ne ba irin tafiya kamar ya fashe wa mutum a ciki ba in ba ka da abin da ba za ka iya riskan manzala ba yana sauri ne a tafiyarsa wannan dalilin ya sa sai na nashi ta fara sassarfa saboda mai kada ya riske ta tun da ba ta san ta biyo shi a baya ba tana ta fi sauri har ta shiga ɗaki kafin ya shigo yana shigowa ɗaki sai ya ji ta tana haki kasantun da mace ce hakin nan sai ce ya naga kina haki sai ta ce da naga kafuta sai na zaci za ka je ɗakin wata daga cikin matanka ne shi ne sai na bi a baya manzo Allah na jin haka sai ransa ya haji sai ta ce sai ya sa bayan hannunsa nan sai ya dake ta a kirjinta haka ta ce a bihi ta ce na ci zafin dukan da ya min da bayan hannunsa a kirjina ya ce mata kina tunanin manzan Allah zai ha'inci Allah ne? an gane bi ma'ana zai ha'ince ki zai ha'inci Allah? shine sai malamai suka ce to wannan hadisin kuma manzo Allah bai ce mata sai ya ce mata uce ke ce na goni dan inuwa a gabana kenan sai ta ce eh ni ne sai suka ce to ai bai mata magana me yasa ta shiga ba kuma ai ziyara ne ga makabarta sai suka ce da hakan laifi ne a bisa ka'idar ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuzu jinkirta magana a daidai gaɓar da ake ta baya halatta sai suka ce to tun da manzan Allah bai mata bai ƙawatar mata ba ya nuna halaccin mace za ta iya ziyartar makabarta ke kenan ko na biyu shine hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ashabu sunan wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa a makabarta sai ya ga wata mata ɗanta ya rasu ta tsaya kusa da kabarinsa ta tsuguna tana kuka sai ce ya amatallah ittaqillaha wasbiri sai baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri mana ita ce ilaika anni ka ruwanka da ni fa innaka lam tusab bi misli musibati dan saboda Allah bai jarabce ka da irin jaraba wanda yayi mun ba na rashin dana sai rawun hadisin ya ce falamtakun tadiri bin nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa bata san banza Allah bane mata wannan magana kaga anan sai manzo Allah ya wuce wani ya zo wucewa ya hango ta daga nesa sai ce kin san waye miki magana ta ce a'a sai ce rasulallah sai manzo Allah ne maki magana fa asabaha mithlul maut ta su ne manzon Allah manzo Allah ne ta ce mai ba ruwan da ni sai ta sume saboda girman cewa manzon Allah ta gaya wa wannan kalmar tana jin tsoro kada Allah ya bata aikinta sai ta sume tana farfadowa sai ta tafi gida da gudu ta je wajen manzon Allah sai ta ce ya rasulullah sabartu ya ma'aikin Allah nayi haƙuri, sai manzo Allah ce mata as-sabru inda sadamatil ula haƙuri wanda Allah yake karɓa a wajen mutum shine lokacin da fitinan ta take ka aka ce maka kai haƙuri to in kai haƙuri shi ne za ka samu lada kaga anan kai manzon Allah ya ganta suka ce kuma bai ce mata me yasa ta zo makabarta ba ya ce ta yi haƙuri saboda kukan da take sai suka ce to wancan ka'idan na kai inda hakan laifi ne to da manzon Allah zai ne zai hana ta kuma zai tsawatar kaga na biyu kenan ko na uku na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ziyarci ɗan uwanta abdurrahman bin abi bakirin bayan ya rasu sai ta je kabarinsa ta je ta masa adda abdullahi ɗan umar ɗan khaffab shi ya ganta sai ce manzan Allah bai hana mata zuwa makabarta ba ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba suka ce to inda hakan hujja ne ana ganewa ai da an samu daga sauran sahabbai da makamancin haka na haramcin yin haka suka ce to wannan dai hadisin na farko bai inganta ba wani hadisi ne inganta shi ne ɗaya hadisin wanda abu dawud ya rawaito sa ya rawaito sa nasa'i ya rawaito sa ibn mada ya rawaito sa imamu ahmad ma ya rawaito sa daga abu huraira shine la'anallahu zawaratul qubur kaga wannan ruwayar shine yazo za'iratul qubur da jam'u takfir wancan kuma zawaratul qubur Allah ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar makabarta sai suka ce to abinda ya inganta shine yawan ziyartar makabartan shine aka hana mata amma ziyara lokaci bayan lokaci ba a hana su ba tun kashi an samu na naji su ta yi kuma da haka saban Allah ne da an gaya mata kuma da an samu sabai da suka yi magana akan wannan ana fahimtar wannan saboda haka shi malam da yake yana bin mazhaba ta a imamu ahmad bin Hamdan shi sa ya kawo wannan hadisin saboda anabila suna kafa hujja da wannan hadisin sai dai hadisin bai inganta ba kuma malaman hadisi ka'ida in dai hadisi bai inganta ba ba a hukunci na shari'a da shi da dokar Allah cewa Allah ne ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana saboda haka abin da ya tabbata shine Allah ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar makabarta amma matan da suke zuwa lokaci bayan lokaci ba hana su ba yawan ziyarta shine Allah ya hana malam yace wa fi sahih a cikin sahihu al-bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sinuwar Allah ta tabbata kan yahudawa da nasara me dalilin da yasa Allah ya tsine musu sai manzo Allah ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sirriki kaburrukan annabawansu abun bauta a wata ruwaya ta imamu ahmad sai ya ce wa salihihim da mutanen kwarai a cikinsu masajid abun bauta wannan hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗe ta ne bayan ya suma yana gargara mutuwa yana sumewa akwai ummu habiba da kuma ummu salama a kusa da shi sai suke faɗin wani coci da suka gani a habasha da ake kira mariya shine mariya st mary da ake cewa a yau to sunan cocin kenan sai suka ce suna ba da labarin sun ga reverend fathers su an gina butun-butuminsu gumakansu a cikin wannan cocinan to shine manzo Allah ce ala la'natullahi ala al-yahudi wan nasara yace ku saurara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara me dalili yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sirriki makabarta ko kaburrukan malaman annabawansu da malamansu abin bauta kamar yadda yau sufaye suke yi ishe ya mutu a gina masallaci a cikin kabarinsa inda hadisin ya kare kenan sai aka samu idraj shine sai nana Aisha ta ce yuhadhiru ma sana'u manzon Allah yana tsawatarwa akan abinda Yahudawa da Nasara suka yi na gina masallaci a cikin kaburrukan annabawansu da bayan Allah nagartattu a cikinsu to kaga wannan shine haramun gashi kuma Allah ya ba mu labarin cikin kissan ashabul kahfi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wa'anda suka samu galaba akan al'amarin ashabul kahfi bayan sun mutu suka ce wallahi za mu riki kaburrukan su wajen bauta to wannan aiki duk wanda yayi Allah ya tsine masa saboda haka duk wanda suke zuwa rukan shehunai irin masu zuwa wajen wali ɗan murna ko? an gane? da kuma eh, hubbarin shehu usman da nufin bauta da kuma wali mai diwani an gane? da irin wa'annan wuraren to Allah ya tsine ma wanda suka yi wannan aikin ana fahimta to kaga dole a wa mutane a nuna musu saboda ai asali musulunci kuma yadda abun ne ka a gida ba ana fahimta yana daga cikin kuskuren da malaman sunna suke tabbatarwa lokacin da mujaddidi da sunna a wannan ƙasa malam abubakar mahmud duni allah ya karɓi ransa barin da ɗalibai suka yi aka binne shi a gida kuna ganewa saboda ai a musulunci manzo Allah ya hana abin ne mamaci a gidansa la taj'alu buyutakum qubura kada ku kuskura ku mai da gidajen ku makabarta kaga nassi ne karara kuma hani ne saboda da yace la taj'alu buyutakum qubura kaga nan فعل مضارع لمقرون بلا الناهية يدل على التحريم كما وأن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف النون سبب هكا yana nuna karfafawa kan ku kuskura in aka ce kakku kuskura ai akwai bambanci da kada ka yi ko bi ma'ana ko da ko mai yi kakku bari abin a ina a gida abin da yake nufi bi ma'ana kan ku kuskura ku binne mamatanku a gidajenku ya ce wa ƙara'u fihi suratul ku yawaita karanta suratul baƙara a gidajenku fa inna shaytana yanfiru min baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baƙara. shaytan yana gujewa duk gidan da ake karanta baƙara a ciki kaga wannan nasi ne na hadisi karara da Allah ya hana ana wa? wani iya kaci ya fesa maka shuba ya ce to ai manzo Allah an binne shi a ina ɗakin na na aishatu shi binne shi a ɗakin na na aishatu doka ne daga Allah annabawa duk inda suka mutu nan Allah yake so a binne su dalilin da yasa suka binne manzo Allah a ɗakin na na aishatu kenan kuma haka na na aishatu da ta yi wannan mafarkin taurari uku sun sauka a ɗakinta ce mata ai za a binne manya-manyan al'umman manzan Allah a ɗakinta ta ce lokacin da mijina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu sai ta ce na ga tauraro ɗai kenan ta ga kenan tana jiran na na biyu da na uku lokacin da babanta ya rasu ya ce abin ne shi kusa da abokinsa amininsa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ta ce na ga tauraro na nawa na biyu ta ce ina burin in ni na mutu abin ne na anan kaga daga ita sai babanta sai wa sai mijinta sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da aka kashe sayyidina Umar abin ya mutu yayi yace a nemi alfarma a wurinta in ya mutu abin ne shi a kusa da abokinsa sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta amince daidai in ta amince ba a je a binne shi a ake binne kowa na musulmai abdullahi dan umar shi ya tafi da ya tafi yana shigowa daki sai ya taddana na aisha tana kuka saboda ana gaya mata cewa an soki sayyidina umar sai ta fashe da kuka tana cewa kusiral bab kusiral bab kusiral bab an karya kofar an karya kofar an karya kofar shi ke nan al'ummar manzala ba za su zama lafiya ba kuma ta dinga kuka wannan dalilin ta dinga kuka a kai shi ne a lokacin ta cewa abdullahi ɗan umar na ajiye wurin nan ne ga kaina amma tun da sai da na umar ne nemi alfarma ba zai iya hana shi ba shi kuwa abdullahi ɗan umar yana zuwa wajen babansa sai ce ina maka bishara na na Aisha ta amince sai sai na Umar ce in mm, mm, kila ta ji nauyi na ne yasa ta faɗa haka in na mutu ku yi saurin shigar da gawa na ɗakinta in kun zo kofar ɗakinta ku ce gawan na Umar na neman izini abin ne shi kusa da abokansa manza Allah da na abakar in ta amince abin ne in ba ta amince ba ku ɗauke ni ku kai ni baki a aje abu ne Ku lokacin da sai aka kawo manzo Allah ke ɗakin da babanta in za ta kwaɗe kayanta sai ta ce innama huwa abi wa zauji kai a ɗakin gawan babana ne da miji sai ta kwaɗe kayanta sannan sai ta zauna tun daga ranar da aka kawo sai da umar a ɗakin ta kasa kwaɗe riganta duk safin da ake yi in ta daga kai ta kalla sai ta ce rajulun garibun indana wannan baƙo ne a ɗakina ta kasa kwaɗe kayanta sai da na umar ya rasu shekara ta ashirin da uku ita ko ta rasu shekara ta hamsin da bakwai hamsin da bakwai ka cire ashirin da uku nawa ne ya rage a ciki talatin da na talatin da hudu shekara talatin da hudu ta yi ba ta kara kwaɗe kayanta a jikinta ba aka take kwanciya wannan budar Allah ta san ba karamin imani ba ne a zuciyarta to har wani a yau za ka ji yana gaya maka cewa wai za a yi mata hukuncin zina saboda ta yi fasikanci da wani to kaga wannan mutumin kuma ya ɗauke shi a matsayin addini a aƙidan da yake bautatawa Allah da shi kuma wannan ka ce wannan mutumin kirki ne za ka iya cewa babanka haka to matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam uwa ce ga mu'minai wajibi ne ka kare mutuncin matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sama da mutuncin da za ka kare akan mahaifinka da mahaifiyarka saboda Allah ce annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum to kaga wannan abu ne mai muhimmanci Allah samu dace sai malam ya ci gaba da cewa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Nana Aisha da kuma Abdullahi dan Abbas wali anna ta'zim al-qubur bina'i wa nahwihi huwa aslu shirki al Malam ya ce saboda girmama kaburruka da yin gini akan kabarruka da kwatankwacin haka yana daga cikin tushe na shirka a duniya an gane yana daga cikin tushe na shirka a duniya duk inda ka ga ana shirka to wannan yana daga cikin dalilin da ya kawo shirka ana fahimta da shi shedan ya fara shimfiɗa ya sa aka gina butun-butumin wadda suwa'a ya husa ya ruka da nasara mutanen nan guda biyar malamai ne a duniya su ne malaman da suke karantar da mutane bayan mutuwar annabi adam a doron ƙasa suke karantar da su ilimi da kowane malami ya mutu sai shaidan ya ce ya samu dama da zai fesa guba a cikin al'umma ta duniya dama ta farko shine tsakanin habila da kabila Ɗan uwansa ya kashe ɗan uwansa ko to wannan saban Allah aka yi da hasada to yanzu abin da Allah ya fi ƙi shine shirka to bari ya samu ɗan ba da zai dasa a cikin mutane to shine sai ya zo ya ce wa ɗalibansu da za ka za ku kyale manyan manyan malaman nan su mutu ba ku yi abin da za ku tana da su ba kaga a zahirin maganar kamar alkhairi yake nufi sai suka ce to me ya kamata mu yi sai ya ce musu ku gina butun butumin kowane malami a majalisinsa ku sa sunansa saboda in za ku yi wani abu na saban Allah in kuka kalle shi sai ku tuna ai malamin nan ya hana mu yin kaza har mu bari kaga a zahiri abu ne mai kyau ko amma a ƙasa yana so ya dasa dan bani na shirka a doron ƙasa sai wa'annan malaman duk suka mutu ɗaliban da suka gina wannan duk suka mutu aka koma aka lokaci ya ja aka yi shekara dubu ɗaya ana shekara dubu ɗaya sai ya dawo da siffar ɗan adam sai yake tambayan sauran mutane da suke wajen ya san cewa duk wa'annan ba su ba su da wannan tarihi sai ce don Allah jama'a muku tambaya mana da kuka taso ba kun ga iyayenku na girmama wa'annan gumakan ba suka ce gaskiya ne sai ce kun san dalili sai suka ce a'a sai ce ai allolinsu ne abin bautansu ne ba ku ga irin girma ma wanda suke musu ba ai ba a wa kowa irin wannan girmamawan sai Allah shi kenan sai suka fara bautansu shi ne Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan da al'umma ɗaya ce tsintsiya maɗaurinki ɗaya tauhiri suke yi ba sa shirka wannan dalilin fa ba'asa nabiyina sai Allah ya aiko annabawa suka fara mubashirina wa munziri. suna yi wa al'umman su bishara da aljanna kuma suna musu gargadi da sabawa Allah shine dalilin da yasa Allah ya turo annabi Nuhu shine manzon farko a duniya da ya fara yakan shirka kuma ga dalilin saboda haka gina wato matsalaci a cikin makabarta ko a cikin kabarruka kofa ne ta yin shirka saboda haka wani ma in yayi wani abu Allah sai ya jarabce shi a cikin wannan wajen sai ya samu wani abu sai ce kila ya dade yana roƙon Allah akan abun bai samu ba sai a ranan da ya fita daga wannan sai ce ai shehi ne ya bashi kaga yanzu ya zama kofa na ne da shirka saboda ya ziyarci wannan masallacin da akwai gawan shehi kaza shikenan sai yadda cewa shehin ne ya bashi ba Allah ba aga ya bude kofan shirka kuma shirka laifi ne wanda Allah baya taba yafe wanda yake aiwatar da shi Allah ka shirye da mu malam yace wa harumu ihanatul kuburi bil mashi alaiha haramun ne a wulakanta kabari ko kaburruka da taka wannan kabarin ka zo wucewa ka taka shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tsallaka tsakanin kaburruka da takalmi ya goni sahabi ya sa yi ne takalmin fata shi na ke kira siffiya sai yana tafiya tsakanin kabarruka guda biyu sai ce ya sahibu siffiyatai ne kai ne wannan takalmin na fata shire su wannan sahabi ya yi wuf ya watsar ya cire takalmin ya watsar. Allah ya hana tafiya tsakanin kabarruka da takalmi kaga mutane da yawa in sun je makabarta ba sa kula da wannan ana ganewa kawai shi abin da kawai a je abin ne ba ruwansa to in ka shigo in nan kabari ne nan kabari za ka bi ta nan to dole ka cire takalmi an dole ka cire takalmi shi sa imamu ahmad shi kawai yana zuwa bakin makabarta kafin ya shiga sai ya cire takalmansa kawai sai shiga sai ya gama sai ya zo waje sai ya sa kaga shi kenan ya dai wuce duk wannan amma asalin hannun tsakanin kabari da kabari in za ka wuce mazala ya na ka wuce da takalmi ka cire in ka zo nan ma akwai kabari nan ma kabari ba za ka wuce ba amma in ka zo wuce nan ba kabari sambal babu laifi za ka wuce da takalmin ka amma in dai akwai kabari nan akwai kabari nan manzo Allah ya hana ka tsallake tsakanin kabari da takalmi a kafanka kaga mutane suna bukatar sanin wannan dan gyarawa to shine malam ce haramun ne wulakanta kabari Ai yanzu in ka zo kana kwance wanda zai taka ka sai inda karfin ka ya kade ko to wanda yake kwance ai tamkar ka taka shi ne kabarin tamkar shi ne shi sa manzon Allah ya hana ana ganewa sai ce wa waqiha bin ni'al da taka shi da takalmi wal julusu alaiha haka kuma manzon Allah ya hana ayi zama akan kabari saboda yanzu kana zaune ko kana kwance shi wani zai zauna a kanka kashin da karfin ka ya kare ko ana fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hikimar da ya hana wa ja'alaha mujtami'a ko mujtami'an lil maqamat da kuma sanya ta tana haduwa da matsayoyi manzo Allah ya hana wannan au isalil miyah alaiha ko kuma a tura ruwa akan kabarin a dinga sanya masa ruwa me dalili malin yace lima rawa muslimun an abi hurairata marfu'an saboda hadisin da imam muslim ya rawaito daga abu huraira wanda ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li an yajlisa ahadukum ala jamratin فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبره قارة ينكو يزونا أكن دروش متى تقون ريقنسا har ta je ta فات jikin fatan jikinsa ya fi masa alkhairi da a ce ya zauna a kan kabari wato laifin da ke kan mutumin da ya zauna a kabari gara wanda ya zauna a kan garwashin wuta garwashin ya kona rigansa ya ci gaba da konawa har ya zo ya kona fatarsa ya yi bororo wannan ya fi sauƙi ne a wurin Allah kan wanda ya zauna a kan kabari gara ka yi wancan ya fi maka sauƙi da akan je ka zauna a kan kabari kaga mutane kuma duk ba sa kallon wannan wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa shine sai malam ce qala ibnul qayyim قال الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يأتي من تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه هو يزرب تناني أكن حنن لمنزل الله صلى الله عليه وسلم يي أكن زما أكن قبري دكما جنجنا أكنسا والوطء عليه da kuma taka kabari alima annan nahaya zai gano cewa hannun nan innama kana ihtiraman li sukkaniha dan girmama waɗanda suke ciki ne an yafa'a bin ni'al an yufa'a bin ni'ali fawqa ru'usihim kada a kuskura a taka wannan kabarin da takalmi saman kansu kaga kamar kana taka mutum ne da ransa saboda shi ma mamaci Allah yana girmama shi kuma ya ce a girmama shi yanda aka ce ka girmama mutum da ransa haka ko bayan ya mutu ake so ka girmama shi ana ganewa kaga wannan yana nuna maka girman mutum sai mu tashi akan sabi'an ahkamut ta'ziyati wa ziyaratul qubur hukunce-hukunce da ke rataye da yin ta'aziyya da kuma ziyartar makabarta ya ya kamata a yi za mu ji dokokin da ke kan mutum idan ka ziyarci makabarta ne ya kamata babanka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu za ka kai mata ziyara in ka je ne ya kamata ka yi kuma idan ka je kabarinta ina ya kamata ka tsaya ka yi mata addu'a kaga duk wannan shari'a ne ta karantar da mu kamar yadda in ka zo gida ka ziyarci mahaifinka ina kake zama in ka zo wurinsa to in ka je wurinsa bayan ya mutu ga inda aka ce ka tsaya in zaka mai adda komai sai da shari'a ta karantar da mu wanda ya sani ya sani wanda kuka ne sani ba bai sani ba Allah ka shirya da mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam na akan kunne mutane a gidajensu na'am zakallahu khair na'am akwai wani irin wujiri ne na'am na'am ta yi malamin sunna ne ba malamin bidiya ba ne kuma bugu da ƙari shi a wannan lokacin ba a yi lalacewa irin yanzu ba a'a ba a yi lalacewa irin yanzu ba aka sa san rai a ciki kawai ka yadda aka aka sa san rai a ciki lalace wanda mutanen yanzu suka yi a 93 ba a yi wannan lalacewan ba kani da Allah 92 ma ya rasu 92 ya rasu ina so ku gane an gane lalace wanda aka yi yanzu wallahi ba yi shi ba wannan lokacin tsakani da Allah an gane mu dai abin da nake so mu gane ku cire san rai malamin mu ne kuma muna ganin girmansa amma abin da shari'a ta ce mu ya fi mana akan abin da aka yi kuskure ne an yi kuskure shi kenan mu tsaya a haka an gane? na'am saboda ya za ka yi da maganin to manzala da ya ce kai a ha? Shi ne dai na ce maka dai wannan doka wannan aikin da suke yi kuskure ne kawai mu mu gane mu a aqidar mu suna sunna malaman mu ba annaba bane suna kuskure in suka yi kuskure za mu ce mutane jama'a wannan abun kuskure ne dan kada wani ya yi kalla yayi koyi da su amana ce addinin yana sama da su muna son su ne saboda addinin in suka yi kuskure sai mu ce kuskure ne akan wannan don mun ce sun yi kuskure ba wannan ya nuna cewa mun rena su ba kuma ba ya nuna cewa ba ma ganin su ba kuma ba ya nuna cewa ba mu yadda da su ba a'a kajizanci ne na dan adam shi ke sai mu tsaya a haka mun musu uzuri har a wurin Allah amma ne kai kada ka ji yanzu ai ba sa bane yanzu akwai masu kuɗin da suna wasiya abin ne su a gida kuma da wannan dalilin suke kama hujja kaga in ba a magana haka mutane za su koma ana yi yanzu kuma in tafiya ta yi tafiya da za ka jazakallahu khair ƴaƴan za su iya zuwa su siyar da gidan wanda zai zai siya kuma ba zai bar gawan ne ana ganewa wanda yana daga cikin kuskure da ake yi to dole a dinga faɗakar da mutane saboda kada ya yi wa mutane tasiri har su koma suna kwatanta irin wannan an gane a nuna musu cewa ba daidai ba ne saboda kada mutane za su ai wannan babba ne kuma ya san addini tun da to an yi kaza ai ba laifi ba ne kenan ko kaga shikenan sai wani ya je yi wancan ma ya ga ah, to ni ma bari in yi haka shikenan wancan ma to kaga shikenan sai kowa ya dinga yi shine imamu auza'i yace idza zaharatul bid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan idan wata bid'a ta fito a cikin mutane ma'abuta ilimi suka yi shiru suka ki gaya wa mutane wannan abun fa ba daidai bane shikenan sai ka zama abun bi sai wani ya ce a wani ma yayi shikenan ni ma bari wani ma shikenan sai abun kuma yayi nasu wannan shine dalili ba ana faɗi bane dan aibi ana faɗi ne saboda amana ce ta ilimi kana ganewa Allah ya samu dace wa alaikumus salam ko da wasiya mutum ya yi ba za a zartar ba wasiyatun ne ja'ira da mun ka'ida da malaman fikir eh, da usulun fiqh suka ce wasiya idza kanat ja'ira la tunaffad wasiyar da mutum ya bada in ta saba wa dokar Allah ba a hukunci da ita sai abu na Allah sai a yin amfani da nashi ana ganewa wannan shine ka'ida a ilmance kuma amana ta addinin musulunci da ya bada na'am na? eh yau baka ji mu karanta hadisi manzo ya hana a sa fitila a makabartu ba duka wannan ai mun yi bayanin sa kwanaki da muke karatun ko har na ba da shawarwari abin da kamata a yi an na buga mana misali na ce kaman wannan makabartan na isa kaita ko mutanen da suke kai su wurin idan ka kidaya wura mutanen da suke ake kai gawawaki wurin za ka ga suna da yawa angon sarki da angwari ne da sauransu to mutanen wurin da baki ɗaya sai a haɗu sai a sami wato kaman ƙungiya sai su sawa wannan makabartan a buɗe mata account ina ba ta an gane a buɗe mata account ga sunan ga president ko kuma ga chairman an gane sai a ce to gidajen da ke wurin a samu sakatari akwai mai ganin Allah da sauransu kenan sai a ce kowane gida alal akalla gidajen da suke wannan a ce kowa ya kawo dubu biyar in ka gida ka kidaya gidajen da suke kewaye da suke kawo mamatansu da sauransu za a iya ajja biliyan ɗaya ko biliyan ɗari biyu ko ɗari uku in aka tara wannan kuɗin saboda in ka kidaya mutanen da suke ajiye gawawakin su a wurin in ka ce kowanne ya bada dubu biyar wallahi sai an ajiye wajen miliyan ɗari biyar ko fiye da haka to in aka yi kaga sai a sa tun daga ciyaman ma'aikatan wurin sai a ɗauke su sai a ce to waye shugaba wane ne sai a ce to wane mun maka albashi kowane wata za mu baka dubu ɗari biyu da hamsin wannan aikin sau aka daga yau ba ma so wani ya kawo gawarsa kuma ya ce a gina masa gini a wurin da sauransu yadda ake binne kowa ka za a binne duk ranar da wani ya baka kuɗi kai za mu ajiye ka za mu kawo wani za su kare yi? kaga ba za su yi ba ko? kaga kenan sannan kuma an ɗauki a ciki akwai security misali akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai civil defense da sauransu a cikin duk wannan kwamiti ta wa'anda za su dinga bibiyan al'amarin duk wanda ya saci jiki ya je yayi cikin tire kaga a zo a rusa su za su zo su yi kaga tunda ba individual bane ai ba ka je kai fada da su ba an gane kaga yanzu an toshe wani kofa na barna kuma su ma wa'annan an taimake su kuma za su yi abin da kyau sa'annan sai a dauko malamai suna ba su ilimi a kan yadda ake binne gawa da kuma yadda ake haka tun da mun karanta hadisi ai dalilin ma da yasa muka kawo wannan karatun kenan Yadda Manzala ce a yi kabarin na ciki mai zurfi ya kai gwiwa ai mu ba ya kaiwa gwiwa na cikin waɗakan. ai ba kaiwa gwiwa zurfinsa mun karanta hadisi ne ai dalilin da yasa muka ma kawo wannan shawarwarin kenan to in aka yi haka sai kaga an tabbaka kaga wannan ba mu jira gwamnati ba ta zo ta yi inda daula ce ta musulunci gwamnati ne ke yin wannan za ta kiyaye to amma mu ma za mu iya yin wani abin da mun ajiye wa mu legacy da za su gada haka ne ake yi Allah ka shirya da mu na'am na'am mata idan sun kasance a cikin zugarsu to amfanin waɗanda suke wannan ɗin kenan suke kiyaye makabarta in akwai matsani ai zai gaidin ɗinsu ga abin da ya kamata su yi ga abin da bai kamata su yi ba to kaga wannan yana da kyau a samu namiji masani da zai dan haskaka musu in an je ga abin da ake yi ba a kaza ba a kaza hikimar da yasa aka hana mata saboda mata zukatansu na saurin karaya ba kamar namiji bane wata tana gani ta iya fashewa da kuka daga nan kuma aljanu ya tashi duk a rikita mutane a makabartar an gane to shi sa shari'a ta hana su yawan ziyara amma kamar su ɗaya a wata wannan ba matsala bane ko su ɗaya a wata biyu wannan ba matsala bane amma yau an je gobe ma bari in je jibi ma in je gata ma in je maza Allah ya ce Allah ya tsini mu mai yin haka a cikin mata na'am eh eh in sun zo in sun zo a samu namiji ya kai su ni yanzu barin buga maka misali ina ina jami'a ah. kishiyar mahaifiya ta Allah ya mata rasuwa 2005 ina jami'a na dawo bayan rasuwarta sai na dawo na dawo sai wani ƙanina ya kai ni kabarinta to kuma akwai 'ya'yanta mata wanda sun yi aure da sauransu suna nan da suka suna nan a gidanmu bayan na ga kabarin sai na ɗauke su na ce su zo mu ce su ga kabarin mamansu na ɗauke su muna tafiya ni da su muka je har makabartan muka shiga na ce wannan shine kabarin mamanku in kun je ga abin da in kun yi abin da za ku yi kaza kaza muka gama sannan muka juya sannan muka wuce wasu sun auren ma da 'ya'yansu amma da muka je kowa a natse tun da ina wurin na ce musu ga yadda za su yi ga addu'an da za su yi ni ma na yi addu'a da muka gama na ce musu mu suka juyo na ce kun kalla da kyau duk lokacin da kuka samu dama in kun zo wuce in kun shigo garin nan za ku iya zuwa tun da kun ga wajen kun sa alamar da za ku iya ganewa a kwakwalwa suka ce e na ce to in kun ga dama duk lokacin da kuka zo tun da wasansu ba a garin nan suke wasu kuma suna nan na ce sai ku je ku yi masu abin nan wacce sai ki zo ki kai su in sun zo shi kenan lafiya lau an gane Allah ya samu daji abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yan Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la akwai abokina amini na malam murtala Ibrahim Jos Allah ya mahaifiyarsa rasuwa jiya ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna ya zama makomanta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta kan fitar da mu bayan tafiyarta ya kada kuma ya haramta mana ladan ta'aziyarta idan ta mu tazo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da kyau da imani wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga duke, ya albarka ga zuriyarsa inda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin sa hidima muna roƙonsa mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima ma kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata damuwa da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya fi mu sani Allah muke roƙo ya tsada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarance su da basu suka a cikin mu Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin wannan bashi da ke kansu mu kuma biyan da zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu daudawa iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko wanda aka jarabce su da ‘ya'ya kangararru a cikin mu maza ko mata Allah muke roƙo ya shirya musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma ya azarta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk